بهمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan hutattu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa hakam fi bau'in kitabi wa sunna da fadilatul shaykh sa'id bin ali bin wahab rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a kanmu hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da duk abin da muke karantawa umarni da ke wannan littafi Allah ta'ala ya ba mu ikon aikatawa hani da ke ciki ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta da hannuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga iyayenmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani abin da zai hada mu da su a gidan aljanna Allah ya ba mu ikon yi dukkan abin da zai raba mu da su a gidan aljanna Allah ya ba mu ikon nisantarsa ina mai farawa da mana ta'aziyya na rasuwar babban malaminmu kuma uba gare mu kuma jagora na al'umma dr ahmad muhammad ibrahim wanda aka ga sani da dr ahmad bamba rahmatullahi alaihi musamman muna ta'aziyya zuwa ga ɗansa da yake kuma amininmu a wannan wuri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan santa da kuma wannan masallaci a sheikh abdullah ahmad muna roƙon allah ta'ala ya gafarta wa malam allah ta'ala ya jikansa Allah ta'ala ya sa can ya fi nan muna masu ƙara maimaita ta'aziyya duk da sai cewa jiya muna tare da su a Kano din wajen ta'aziyya muna ƙara maimaitawa da cewa inna lillahi ma aka wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrakum وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji Allah ya yafe masa yana cikin bayan Allah da muka daɗe muna amfanuwa da karatunsu na fara sanin sunansa ina ga wajen 1986 kuma a wannan lokacin ta hanyar karantar da hadisi da yake yi ne tun a lokacin ya fara sarihul bukhari ya sauke ya muslim yayi abu dawud yayi yi tirmizi ya yi nasa'i ya yi ibn maja ya yi sunanin daridi ya yi dara kutini ya yi malik duk waɗannan manya-manyan takardun addini ya karantar da su daga farko zuwa ƙarshe kuma ya zo gina babban masallaci ya makaranta ya yi shopping complex duka da sunan darul hadith So waɗannan irin bayan allah baya ga wannan ga wani shaikin malami da ya rasu a saudiya iya cikin manya-manyan malamai na duniya kuma memba ne a cikin majalisu kibarin ulama yana cikin wanda suke ba da fatawa na lajinatu da'ima da buhutul ilmiya fadilatu shef sani al-luhaidan bai wuce kwana shi ma kamar biyar ba haka allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa rasuwa ta malamai yana daga cikin mafi girman musiba da Allah ta'ala yake jarraba al'umma da shi duk wata al'ummar da Allah ta'ala yake ɗauke malaman da suke rasuwa da hakika yana jarraba ta da musifa mai girma kuma dukkan wani malami ɗaya da ya tafi sai kaga wata irin baiwa da Allah ta'ala ya masa da wani kariya da yake wa addini ta wannan bangaren ni'imar da Allah ya masa wanda yana da matukar wahala ta gane iya kwatanta kamar abin da yake malamai da yawa sun rasu a kasar na idan muka ji ɗaya bayan ɗaya za ga sun bar gibi mai girma ko ta ɓangaren su da haɗa al'umma da samar da unity tsakanin al'umma ko wajen juriyar karantar da sunna da tsayawa akan gaskiya ko wajen ƙoƙari na ƙoƙarin ba wa addini kariya kowane bangare ka duba akwai malamai da dama da Allah ta'ala da kira wasu kuma duk wanda ya tafi yana da matukar wahala ka ga a wani janibin wanda ya mai gurbinsa daidai wa daida sai dai a kwatanta sai sa manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya bayyana mutuwar malamai daga cikin mafi girman musifa ga al'umma kuma ana ɗaukar ran malamai abinda addini yake na mana shine cewa Allah yana kwace ilimi a hannun al'umma za a yi ta kwacewa ta bangaren daukar su manzon Allah ya ce har a waye gari duk duniya ba malami sai dai a bar jahilai su yi ta kashe na a social media amma duk wani malami ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba hadisi na bukhari hadisi na ɗari manzon Allah ya ce inna Allah la yaqdiru ilman jaza'an yartazi'uhu min al-ibad walakin yaqdiru al-ilma bi qadri al-ulama hatta idha lam yubqi aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a wannan hadisi da ke Bukhari na ɗari ya ce Allah bai kwace ilimi a duniya ta bangaren miƙa hannu ya kwata ko ya fiske sai dai Allah yana kwace ilimi a duniya ta bangaren ɗaukar rayukar malamai walakin zai bi qadri ulama zai ta ɗaukar rayukan malamai wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi ya ce hatta idan lam yi buke aliman sai a waye gari duka duniya babu wani malami da ya saura a lokacin istakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane da basan ilimi ba su dauki jahilai a matsayin malamai musamman a yanzu akwai kafofin da suka mai da mutane mutum bai taɓa karatun addini ba sai zama malami mai dalili yana da intanet mai karfi yana shiga google komai zai shiga yi google fatawar da ne dauko bai sani ba suwa ne ne a'a wa suwa bai sani ba kawai ya shiga google ya google ke nan sai ya to ga hujja waɗannan sai a bar mutane da su malaman google shine ita an-nasu ru'usan juhala mutane sai su rike wasu shugabanni a matsayin malaman su jahilai fa su'ilu sai a rika tambayar su fa aftau bi ghairi ilmi sai su rika bada fatawa babu ilimi fa ballu wa aballu sun bata kuma sun batar to haka duniya za su koma wannan bushara ce mara daɗi akwai ran da za a waye gari a duniya duk duniya ba malamin addini su a lokacin sai a bar jahilai sai su saka rawani sai su zama su ne masu ba da fatawa yanzu wani bai wani ka ba shi alu an baki wauzal ko alu alifun ba'un ta'un zuwa ya'un ba zai iya karantawa ba amma duk matsalar addini sai ya sa baki a cikin kuma bai taba karatu ba kuma ba inda ya taba zuwa ya karanta amma in dai matsalar addini ne to sai ya sa baki masu ilimin ma mahaddata qur'ani masana sunnoni din su ma yana gari iya ja da su amma ko bai taba yin karatun ba to wannan shine alamar lalacewar al'umma duk wani malami ɗaya da ya tafi to yana da matukar wahala kaga al'umma ta ƙara kusanci da ilimi bayan tafiyarsa kuma tun daga zamanin sahabbai haka duniya take zama har a yanzu ilimin raguwa yake yi aiki da ilimin raguwa yake yi adadin malamai raguwa yake duk su habbai malamai ne tun da suka kare an taɓa wani karni mai albarka da ilimin irin nasu ai babu shi tabi ai suka biyo bayan su atba'u tabi'i da suka biyo bayan su mu yanzu in banda dan wayewar suna da Allah ya ka a kasar nan shekara 40 zuwa 50 ai babu irin dan waken da bai ba a kasar nan saboda jahilci a kasar nan akwai lokacin da ake sanya abinci akan rumfa a dare akan Allah zai zo ya ci kuma wanda suka saka wai imani sa suka yi sun ajiye wa Allah yi an yi haka a kasar nan watakila wani ne bai san an yi ba aure da ba iya daura shi ba a kasar nan sadaki ma ba a bayarwa duk inda ka ji mace an ce da ta annabi babu sadaki kawai a kuskure aka fasara musu hadisan sadakatun jariya aka je sadakatul jariya aka mai da shi mudafur wa mudafur ilayhi maimakon sadaka mai gudana ta kace sadakan budurwa kakanninmu suka yi ta ba da 'ya'ya kyauta babu sadaki wanda wajibi ne a musulunci yaushe aka iya sallah sallah kanta yaushe aka fahimce da sosai so waɗannan al'amura rasa malamai fitina ce mun rasa manya-manyan malamai a ƙasar nan daga shekara sha bakwai zuwa yanzu allah ne kaɗai ya san irin asarar da aka mana a duk duniya mafiya girman malamai da ake da su wallahi sun tafi babu kamar su a zamaninmu don ana maganar ilimi aka ce sheikh muhammad nasir sheikh abdulaziz bin bas sheikh muhammad Sadi al-usaimin in ka zo wajen misiriyun aka samu irin su sheikh sayyidi aka zo aka samu irin su sheikh sayyid tsantsawi da makamantansu wa ka sake ji kamar su yanzu a bangaren ƙura tunda aka yi irin su mustapha ismail su khalil musari su abdulbasir su siddiq manshawi irin su mahmud aliyu banna su mahmud banna ba ka zaki ji kamar su sai dai akwai faya to wannan sunna ce ta Allah ta bangaren ɗauke ilimi shine za a ta ɗaukan mutanen da ba za a iya maye gurbin su ba mafhum tayyib to haka Allah ya yake kuma malamai ba haka za su zauna ba za a ci gaba da dauka yanzu muna tare da saura A akwai da suke malamai ne bi ma'anar kalma a Najeriya amma ba za mu tabbata da su ba lokaci ne kuma in suka ci ba za mu samu kamar su ba kuma wannan sunna ce ta Allah Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake idan malami ya rasu sama da ƙasa suna kuka na tsawon kwana ɗaiɗai gare shi kwana arba'in saman nan sai ta yi 40 da sana koka ƙasan nan sai ta yi 40 da sana koka sa'idu bin jubair alaihi ya ce duk inda malamin ɗaya ya rasu akwai wata kofar gaskiya da Allah ya kulle a duniya har abada ba za a bude ta ba ya kafi da wata kofa kwaya ne ta gaskiya da ko ba za ta bude ta ba to kaga sama da kasa su yi kukan kwana arba'in akan rasuwar mutum ai babbar magana ce mafhum tayyib Allah ya gafarta musu waɗanda suke suka riga su duka malaman mu Allah ya gafarta musu waɗanda suke yan baya Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da karatun su daidai ɗin su Allah ya amsa musu kuskuren su Allah ya yafe musu ah, na biyu kuma ina ƙara bayani akwai takardu da aka kawo na birrul walidai wasu daga cikin yan uwa a nan mutum biyu sun ɗauki nauyin ƙara bugu kofis guda ɗari biyar su ma duka an raba su ne fi sabilillah sun yi a matsayin sadakatun jariya wa mahaifa Allah ya kai wannan zuwa ga ladansu da kuma ladan zuwa ga mahaifan nasu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala mu ma ya ba mu ikon yawaita aikin alkhairi ta kowane irin bangare na uku akwai abubuwa da suka faru a jihar zamfara na ɗan uwanmu da Allah ta'ala ya sa 'yan ta'adda suka kashe su muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji su. Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya sa can yafira waɗanda suke ta'addanci idan akwai raguwan za su shiryu muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiryu muna roƙon Allah ta'ala ya kaskantar da su Allah ya walakantar da su Allah ya tozartar da su kuma Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su da ƙarshen dukkan musiku da ke kawo cikin addini da al'umma gaba daya waɗanda alhakin abin yake kansu a matsayin jago jami'an tsaro da shugabanni Allah ya ba su ikon kawo ƙarshen wannan fitina da Allah ya ba su bakin zara abinda za su iya Allah ta'ala ya da su su yi shi abinda ba za su iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya sauwake musu ya ba su ikon yi ya kawo mana karshen dukkan waɗannan jarabawa da ake ciki gaba na karshe akwai tambayoyi assalamu alaikum malam wa alaikum tambaya ta ita ce mutum ya mutu to na fi nutsuwa a ce ya rasu Eh, ban sani ba ko hausan nawa ne da naku da dan bambanci eh, amma kalmar rasuwa a hausa ta fi nuna kusanci da tsammanin rahama yawa a harshen hausa fa kenan ba a larabci ba a hausa kalmar mutuwa kuma ta fi nuna kamar an yi mushe ne so na fi nutsuwa da a ce ya rasu ko ya koma zuwa ga allah ko ya yi wafati ko ya riga mu gidan gaskiya gidan da kowa sai ya je shi Allah ya samu wani ya lafiya Allah ya samu ji a sa'a mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwansa yara maza da mata yaya gadon su zai kasance to ai matsalan gado na bi karfin a yi tambaya a dunkule sai ka ba mu adadin waye bari iya da mace iya da ɗaya in yana da 'yan uwa wa da wa yake da su yaya alaka su nake uwa ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ne ko abin da ya kama da haka ba a ba da tambayar gado a haka tambayar gado tana da wahala alhamdulillah Allah ya sauwake mun ina fahimtar raba gado matuƙa da gaske eh, dukkan tambaya ta gado na kalle ta zan iya baka amsar cikin takaitaccen lokaci in eh, rabawa da zan iya raba maka shi a wurin a cikin sakan goma sha biyar alhamdulillah rabbil alamin amma sai tambaya ta fito na iya amsawa insha Allah mun gode Allah akan haka wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum malam babana yana da arziki kuma babban dan kasuwa ne akwai wata yarinya musulma da take so na da aure na fara sauraron ta ta whatsapp sai kuma ta fara tura mun hotunan ta tsirara wallahi malam yanzu na ji ba na santa kuma malam mata suna yin wannan wasunsu a musu nasiha to Allah ta'ala ya shirye mana da zuriyar mu gaba daya Allah ya shirye mana da zuriyar mu gaba daya Allah ta'ala ya taimaka mana akan tarbiyyar yaya a iyayenmu sun mana tarbiyya Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna alfahari da abin da suka karantar da mu da ladubba da suka dora mu a kai amma babu kokonto a yanzu fitintinu na tarbiyya ya fi wahala a kan da iyayenmu sun mana tarbiyya muna kaya lokacin babu intanet babu irin waɗannan satellite stations da ake ganin batsa babu youtube da ake shiga a iya kallon abubuwa na batsa abubuwa da dama da ke lalata tarbiyya a wancan lokacin babu su yanzu akwai yanzu tarbiyya waɗannan abubuwa namu na ci gaba na zamani suna cin abin da suka mai da tarbiyya ta zama tana da tsananin wahala don a da in ka kulle ɗanka ko ya a cikin gida ka huta yanzu za ka kulle sun in ba yi sa'a ba baya yi ne na to ana yawan complain wajen mata ba a yi ina garan da duba na'urorin nan matuka daga sai dukkan musamman ranar karatu na E mai gyarawa an sanar da yara su eh, kwanakin bayan kan kuma ta ga alama shi ma yanzu yara su a rasa da za a gyara abubuwa ya gyaru na har yanzu tarbiyya a yanzu tana da tsananin wahala yadda na faɗa Allah ta'ala ya sauwaje mana duka a kanta mata da suke yi waɗannan musamman wanda suke garaje da sake kayan hotunan su da bai dace ba musali da wanda suke yi rubutu na abin da bai dace ba musali ba cewa wasu abubuwan da aka rubuta ƴaƴanki da jikokinki za su zo su gani duk lokacin da kake rubuta wani abu da zai zama online ka tuna cewa wannan abin ƴaƴanka suna iya gani jikokin ka na iya gani mai yiwa jikokin ya da suna iya gani bayan sun ake dubawa ba gaba ake dubawa in yanzu ka yi kana yaro ko kana ko kina budurwa ta akwai ran da ke zaki jiwa ce wani abu aka ce gashi nan aka dauko shi mai ya ce fiye kunya shi yasa duk abin da zai kan a tuna yanzu a tunan gaba da me za a zama kokarin rika jiki da ɓoye sarai-sarai shi iya daga cikin sifofin mu bai aure ki ba babu wata alaka ta aure ki tura wannan hotuna haramun ne a musulunci Allah ta'ala da ya bayyana masu imani daga cikin siffarsu ya bayyana cewa suna kare jikinsu da al'aurarsu da babu wanda ke da gani sai wanda shari'a ta amince gani da dalili na shari'a min babu misal mu duba suratul mu'minun wanda aljanna da kanta ne da Allah ya halicce ta yace ta bayyana siffofin mu'minai sai ta bayyana siffofin mu'minai a cikin kamar ayoyi goma da sakamakonsu kuma aya ta goma sha biyu da sha biyu zai shiga ko da ta humul warisun allazina da al-firdausa hum biha ne. a siffofin su guda goma na farko ba makoman su ba aya uku daga cikin siffa goma duka akan kiyaye cikin ne da cikin ka ayoyin ke magana dauki aya ta biyar da ta shida da ta bakwai والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم المعدون أفصل فوتين الجنة قوما guda uku gaba أكاليك جديدة rufe أورا da al'aura suke magana kusan kashi da cikin uku a kan wannan rufe cikin ake magana ba wai ga wanda yake saurayi bangar mijinki mace ta zama tsirara ta tura masa hoto a social a whatsapp ba na goyon baya waɗannan na'urorin kai ne kake ganin su end to end encryption amma akwai hanyoyin encryption abubuwa da yawa da baka sani ba kai an nuna maka is encrypted amma ana iya accessing abubuwa da yawa kai idan matar ka tura maka kai ka ga hoton kar kai mamakin wani yana iya ganin sa kai baka sani ba wannan na'urar kyauta ka je kai da wurin whatsapp ba biya kai ba haka kawai shi baturan da yi ƙur'ani ke neman aljanna ya maka kyauta akwai abin da zai benefiti daga gare ka amma kai ba sai ka sani duk abin da ka shiga kai downloading kyauta in dai ba wai mutumin da ya yi ya maka qur'ani ne ko hadisi ne ya san akwai makomar aljanna ba a'a akwai hanyar da kake biyan abin kai ba ka sani ba tabbas kana biya so ba za ka yi kai downloading wata kyauta ba biyan kuma sannan kuma kai ka amince da wai kyauta aka ba ta ba kuma wanda ya baka nan ba aya aka ja masa akan an yi aikin alheri za a bayar da aljanna so kai a wuri ka kana da bani da kai, amma akwai hanyoyi da yawa da wasu masu gari in ma iyalin ka ne tura maka in wani ya gani da ya maka daɗi idan aka yi rashin sa a bayan shekara goma shirin hoton ya za ka ji daɗi waɗannan duk abubuwa ba su da amfani biyu da kai tafiya kake sha'awar kai wasa da iyalinka kake son garin ka sai hakuri da wasu abubuwa saboda hanyar da ake tuwo na kasafai ba kai da ita kaɗai ne a tabbas kuke da hanyar da za ku iya gani ba kai masu gari amma ba dole kai kake gani ba so ana mura ko tsakanin ma'aurata ne ina ba da shawari a yi haƙuri na duk abin da zama kai da ita ne kaɗai ya dace ko gani wa juna to a yi haƙuri kar a tura shi wata hanya ne sai ran da Allah ya kaddara kuka gamu tsakanin ku da juna sai ku abin da kuka ya dace amma a tura maka kana can china ko india ko abin da shi tun daga nigeria hanyar da abin da ya kuma kan wanda ya kera ba kawai ce maka aka yi kyauta kuma ka tura tana kana indiya ka gani kuma ta amince ba da wani wanda ke da ikon da gani sai kai da ita ko ba biyan kuɗi kai ba sannan wanda yin nan ba aya aka ja ya yi yadda maka ya yi sadakatun jariya ba ya za ki kai wa kan kamara idan mace na bayyana wannan rikin da tura hoto tsirara yana iya sa ta yana iya cire ka cikin matan da shari'a ta ce mu aura ai hadisi ya ga da sifofin mata guda nawa guda kuku da ake aure a jahiliya da ya zo umarni sai ce alaikum bi zati dini kai ba ta da aka ina tsoron ku da ma'abota addini ma'abociya addini hadisi ya bukari hadisi na dubu biyar da tsarewa sai a zube sai ina muku wasiya da auren mace wacce da ke a addini kuma wanda da tsare ke da cikin siffofin matan da ke zuwa wuta da mai wanda yake cin fari min da na fara kuma daga cikin kira asiya ariya ma'ila mumila ya bayyana mata da suke sa fati amma bai rufe cikin su ba suna cikin mutu hadisi iya musulun hadisi da dubu biyu da ɗaya da ashirin da takwas kula da wannan yana da matuƙar muhimmanci mu da cewa halittar cikin su da Allah ya halitta su ya cikin mafi tsadar kadara da Allah ya ba su idan kika yi kuskure kika ba wa saurayi a waje na layi yana gani in ya aure ki ba zai da cin wannan ba ya ga in ki bashi bai san ne ne ba sai ran da kika je gidansa idan Allah ana sa ya aure ki bai biya gani kuma wannan zai kara tabbatar da ke a matsayin mace sani a duniyar mata wa khairu mata'iha albarka su saliha duniya dan jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗi masu tabbare kamar da hadisi ya rubuta muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da bakwai wallahu ta'ala a'lam za mu tashi a darasi na goma a littafin mu na birrul walidai mafhumun wa qada'u wa adabu al-athar na fadilatul shaykh سعيد بن غالي بن حسن فمتاج رحمة الله عليه إن شاء الله لا مساش أجل في مجموعة دين كجل لا مساش لا مساش da aka yi wanda aka raba أكي ولا أكي لما يرامو sun fito fili. kuma na faɗa duk wanda ya karɓi rabo na biyu ba na farko ba to kada ya jobul da na yau in ya yi da ya dauki wani ya ba wanda bai yi wanda ya karɓi na biyu ya karɓi na uku amma wanda ya karɓi na farko shi halal ne ya yi ne, ya yi dogon. amma wanda ya karbi na biyu da na uku kada ya hada dogon, saboda bugu na biyu da na uku suna da kyau na farko akwai matsala da yawa ya sa aka wa na farko dogon, amma na biyu da na uku ba halartar uku ba ina fata an gane to in ka ga wanda kan yaki ma ta karba to tsakanin ka da Allah ka ba wani wanda ke zuwa darasin da bai da shi insha Allah Allah ya sa mu wani lafiya yau kuna bakwai ga wata wata ga watan jumada saniya ko shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu insha Allah muna shi daga wata gobe bakwai daren nawa ne daren bakwai ne ko ba shi ke nan ban kuskure ba yau daren yake ne wata rana daren litinin ne yanzu wani muna litinin ne a musulunci eh, mu a musulunci da rana ta ba da mun shiga ranar gaba a wurin batu da ne sai sha biyu na dare ya raba amma mu yanzu muna da ne a mini a sanya da za muna karatu rabi ne idan ka ce maka darasi ran lahadi muna yi don mu zauna lafiya da malam da aure ne amma kan muka ji mu ke ka sai mu ce tunin mu a gare mu ga yadda zai mu قال المؤلف رحمه الله mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama akan matsala ta goma sha shida yace min birrul walidan al-i'tiraf bi hima wa du'a yana daga cikin nagarta wa iyaye ka zama mutum mai ladabi da nagarta da kyautata wa iyaye shine al Ka yi admitin ka amince ka tabbatar bi hima ta mamarka da babanka na da falala a kanka wa du'a kuma ka yawaita musu addu'a kai ka amince suna da alala a kanka don su suka haife ka in ba ta hanyar su gwamnati da ba ka duniya inda ba an sa ka a mahaifar mahaifiyar ba da ne an sa ka a mahaifar fera da yanzu fera ne amma dalilin su ne ka zama mutum kuma shi beran ne ya zama bera da gafiya ba a shawarce su ba aka yi su gafiya kai aka yi ka mutum kuma Allah ya mana halittar da duk duniya ba ma sha'awar mu zama wani abu yanzu idan zaki ya zo nan da yawa za ku dubu koya da yawa za su yasu amma ka ce za a da kai ka zama zaki daga mutum za ka yi ta ba ka sha'awa shi ne ko da wata halitta ta ba ka tsoro ba ka sha'awar ka zama ita yau ba ka sha'awar a canza maka halitta a maida kai wata dabba ko da kwa dabban a sama take yawon kamar tsuntsu kana so ka zama baro ka sha'awa zaman ka dan adam ya fi kowanne duk halittun da Allah ya babu wanda ya kai mu daraja mu mutane mafi tsayyuwa du'a na kuma da kuma yi musu addu'a mu yi ikirari mu tabbatar iyayen mu na da falala a bakin mu da aiki mu iya daga cikin abin da yake da muhimmanci a addini fa an abi murra maula ummi halin binti abi talib wannan hadisi ya zo daga abu murra abu murra maula ne na ummu hali ummu ya ce ta abu talib kamar da aka ce aliyu ibn abi talib ita kuma ummu hali bintu abi talib to an ce maula shi abu murra da bawan ummu hali ne sai ta yanta shi in an ce maula fulan wato ana nufin wanda wane ya yanta to shi abu murra bawan da ne ta yanta ke zama da yace annahu rakiba ma abi ta ila ardihi bil atiq ya hau abun hawa ko jaji ko kuma bai bayyana ba ko doki shi da sahabi abu huraira wato abdulrahman bin sakhar radiyallahu anhu ila ardihi zuwa ga kasarsu bil atiqa atiq wato zuwa ga garinsu zuwa ga masaukinsu wajen zaman su fa'ida da kala arbahu sa'a bi a'la sauti idan abu huraira ya shiga cikin wannan wurin nasu ko garinsu ko gidansu sai ya ɗaukaka sauti sai ce assalamu sai ce Alaiki عليك wa rahmatullahi wa وبركاته ya ummata. amincin Allah ya tabbata a kanki da rahamarsa da albarkarsa ya mamata wato ma'aikin sake na abu wurera idan ya zo zai mata salabarci akan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata sai tunatar da kansa sai ya kira sunanta ya mahaifiyata don faɗan ya mahaifiyata zai tunatar da shi girmanta da cewa ita ma masar kuma ya yi shi ya yi admitin mahaifiya ne tun da ya yi wannan dole ya girma mata mu a yanzu a da suke manta iyayensu ba iyaye ne zai iya musu da uwarsa zai iya musu da uban zai iya duk wata bakar magana har ma zai iya fushi da babarsa sai ta turo a bashi a guri wai shi ya yi kushi Allah wajen na ce na na ce wa taqulu sai ta ce wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta ce kai ma amincin Allah ya tabbata a kanka da rahamarsa da albarkarsa yaqulu sai ce "Rahimakin rahimaki kama rabbaitini saghira Allah ya miki rahama kamar yadda kika rene ni ina ɗan karami wannan kaga ikitibasi ne daga qur'ani rabbir hamhuma kama rabbayani saghira karshen aya ta 24 a cikin suratul isra fatakuru sai da ce ya bunayya ya dana amma tasbiri ne ya dan dana wato sai ai tasbiri. ba ru shi jikanta ba ne sai dai a shi akwai abin yake wa cewa shine shi ne ka kaskantar da abu don nuna mai don nuna kusancinsa da abin da kake so gaba da shi da dace ya bunayya ya ɗana wa da kai ma za ka lafi kaira Allah ya saka maka da kai wa an anka ya yadda da kai kama ne kabira kamar yadda ka kyautata min ina babba bayan na tsufa wannan kuma yake bayyana iyaye duk da ba su da kasawa a wannan wuri kashi 99 cikin ɗari ne ba sa kasawa shine yabo da godiya ga yaya sun da musu mafiya yawa iyaye ba sa gajiya a wurin su alkhairi ma in kai wa wasu yan uwa suna maka godiyar bare su kaiwa su iyaye wani irin uniqueness nasu yau ka kadar idan kai alheri shi bai samu wani ma bai ta kai alheri ba sai ran da ya samu in ka duk garin su an samu bai ya zama sai ran da ya samu amma su iyaye bai dame su ba idan ka je kai alherin aka ce wani yayi kaza to su godiya suke mai dalili nasu ya zama na farin wannan ya isa farin ciki nasu ya zama na farin wannan ya isa shi sa dole ne sai ana kyautata wa iyaye ana ikirari da falalansu akwai wani yaro da aka yi a kasar saudiya wanda shek muhammad salih al-munajjid rahmatullahi alaihi ya kawo tarihinsa a wani littafin sa da kama birrin walidai a shafi na 23 yaron sunansa muhammad mahaifin suna da uwar hankali bi ma'ana abinda ba su ta tana da hauka amma bai gajiya ba a hidimar tarbiyyarsa likita tana asibiti take cewa ina zaune a cikin na gama tuwa zo da wata tsohuwa yana janta tana fiske hijabin za ta buɗe tsaraiki yana kamawa yana rufe masa tana zagin sa yana murmushi yana dariya yana shigo da ita ta kofa masa kaki a fiska ya yi murmushi ya dariya ya gode ya masa murmushi suka shigo gaba na inji likitan ta ce masa man hali wa ce ce mai mana ya ce kun bi mahaifiyar ta ce Mai ke damunta ya ce tana da tabuwar hankali yau ta samu tabuwar hankali ya ce a haka yi ciki na ta haife ah. tun ina shekara goma ni nake mata wanda ni nake kula da ita in ta saka kayan ta saka ta wajen ni nake shigowa da ita in bayar mata kayan yau shekara da talatin da uku shekara ashirin da uku a cikin wannan nake ban taɓa jin na gajiya ba ban taɓa jin abin da ya zaɓe da ko ba ba da niyyar da bai da tarbiyya ne ya ce uwarsa da kaka laifin ce kake fashe da dariya ta ce na ce mata ta kai ne masa, ya ce ba ba zan kai kira da kare sun Allah ya yi mai rashi zai yi da likita ta duniya ta kalle shi ta ce masa tun da mahaifiyarka na da kaduwar hankali Allah ya sauwaƙe masa umura a kanta ba ta da takalifi ya ce tun da kana bukata ni zan kai ka sha Allah ba na bukatar ka bukatar wani abu daban maka ba likita ta ta kalle shi take yaro matashi ai ta ma san ita uwarka ba ne ya kalle shi ce in ba ta san ita ba ba ta bace ma ba ta ne Allah ya sani shi Allah ya sani haka zan gaba ka duba ahkamu birrul walidai shafi na ashirin da kisa ce mashhuriya a saudiya wanda ba da mai hasa a kuɗin da juma'a suna yawan magana a kanta haka ya zauna har a lokacin shekara ashirin da uku yana girma wa babarsa tana cikin hauka mai dame shi ba ai mun ji kasar koyi sun ƙarfi sayyidul ne. ko da kuwa da manzon Allah bai ji ba kuma zamani ɗaya sun ƙarfi don ya yi hidima wa bayan amma duk da wannan hankali da suka yi sallah da manzon Allah suka yi azumi da shi suka yi yaƙi da shi suka yi hajji da shi suka yi umara da shi a da ya ce in ku da wani abuwa su roƙi Allah ya roƙa musu Allah ya gafarta mu amma shi ne zai manzon Allah ba suna rayu zamani ne saboda kula da babansa Gari ta littafin arzuhun na imam muhammad rahmatullah alaihi kirkar muhammad ibn mumtazir alaihi rahmatullah yace birtu azami zuriji da ummi wa ba ta umar yusalli wa ma yasurruni anna lailati bi lailati a shafi na saba'in da 77 a cikin Ya ce ni ina kwana a dare ina mata ina matsawa ba ba ta jikinta a dare har asuba dan uwa na umar yana kwana yana kiyamun dare ina jinsa cikin dare yana gangarowa daga sura zuwa sura yace amma wallahi ban taba sha'awa a canja min dare na da na ni ina da abin da nake wa baba ta ya kuwa ki sallar da yake a kiyamun dare ba na sha'awar a canza mana abin da muke a gare ni da shi yayi ta sallar lafiya ne ina mata ba. wannan hadisi ya cikin sahihu adabin mufrad hadisi da goma sha hudu. matsala ta goma sha bakwai malam ya ce birrul walidai wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kyautata wa mahaifa uwa da uba wasiya ce da manzon Allah tsira da annabi sabbata a gare shi ya jama'ar annabi ne mana wasiya da mu yi haka jama'a dan Allah ko ba kara ba a ce wasiya manzon Allah ya tabbata ne ko ba ba ولحديث أبي الدرداء لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسته مرضو الله يا أمتشيني وسأل أمر أبو ترى وحيا يمني يسي كان يواساة أبو واتحرى حديث هي أسكين سلسلة الأحاديث الصحيحة نفضيلة الشيخ محمد ذاك رحمة الله عليه حديثي لدمودة لتريبودة لأربعين بقية manzo Allah yake na farko abubuwa guda tara yake la tushrik billah karka kuskura kai wa Allah shirka da wani abu kar kai wa Allah tarayya da wani abu wa in qutita wa hurrifta ko da za a rika yankan jikinka gunduwa gunduwa dan ka zama mushriki manzo Allah ya karka yadda wa hurrifta ko da da ranka za a sa wuta a jikinka ana kona ka dan ka zama mushriki annabi ke karka kuskura kai shirka karka yi ta yanzu ga molin shirka har yanzu akwai masu a wajen bokaye da yan duba da masafa A kowanne bai yarda zai iya samun kalama sai boka ya duba masa duka shirka ce saboda wannan abin allah ta'ala ne ka ya sani kuma ka je gaban mutum shi zai baka ka amma kuma kuɗi wai kai za ka ba shi ya ba wa kanka kuɗin mana ba sai ya zana ya yi ba ai wayo yake maka ba ka da dabara ne kai za ka ba shi kuɗi shi kuma zai baka kaza da kake nema a yi ba wa kuɗin mana da bishop sat ba kuma ka yarda har wani a rashin sa'a boka ko matsafi hana shi sallah akwai da bokaye sun sa sun yi mu'amala aure da iyayensu mata saboda bokaye da aljanu suke ya aiki aljanun nan yawanci kafurai ne ba su yarda su wani abu sai sun sa mutum ya rabu da Allah kwata-kwata babu alaka tsakaninsa da Allah na imani sai sa duk abin da kake nema aure ne haihuwa ne sana'a ne aiki ne mulki ne kaza kaza ne ko ne kake nema a duniya ne da auren Allah shi kadai yake bayarwa in Allah ya baka wallahi duk duniya ba za ta yi halaka ba idan Allah ya baka ba wanda ba ka ran da ka san wannan ka huta ba abin da zai dace ka in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne dan adam bai isa ba bahaushe ce in kura na maganin zawo sai wa kanta ba duk wani mutum da zai da wata ma shi ma Allah ne ba shi dan me kewa ne kafin ya samu akwai ran da ya rasa ko bayan ya samu akwai ran da zai rasa to duk ni'imar da kowa ke ta daga wurin Allah ne ka nemi a wurin Allah Allah zai iya baka babu zulubin da ya kai shirka girma a wurin Allah kuma shirka ne zulubin da Allah ta'ala baya yafe wa mutum akwai misali wanda ya bani misali a Qur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan misali ya yayi wannan sura kenan suratul nisa aya da nawa ta ina ga wuri biyu ne akwai a aya ta 48 da aya ta 100 sha shi da karshen su ne kawai ya saba amma inna allaha la yakra yushraka bihi duka wannan ayoyin haka suke na biyu wala takru kanna salata al-maktubata muta'ammidan annabi ya yace maka karka kuskura kamar sallah ta wajibi maktuba ta farilla muta'ammidan da ganga wa man tarakaha muta'ammidan duk wanda ya bar sallah da gangan bari at minhu zimma ya riga ya kukuta daga zimma ta Allah misali hadisai sun fi shurin masaki da suke nuna alkawarin da ke tsakanin dan adam da mutum shine sallah in ka kiyaye sallah Allah zai kiyaye ta musamman sallar asuba in ka kiyaye ta a wannan wurin duk wani bala'i da aka kulla maka Allah ta'ala zai rusa shi Allah zai zama shi ne ta lamarin ka in ka kiyaye sallar asuba a cikin mai akan lokacin ta da duk shari'a da shari'a ta dora a kanka duk abin da yake a wurin ka Allah zai kare ka tsakar sallar ba so babu wani abu mai girma a wurin Allah da ya kai sallah bayan tauhidi a bangare bangaren da sallah sai sa ba a wasa da sallah a musulunci ko daura mutum aka yi offside da kansa da kasa kafa da sama tsirara idan lokacin sallah zai a hakan sai yayi sallah ko da nuni sai yayi in za ka yi kai ba za ka yi ba zauna a kwance a kowane hali kake ba a barin lokacin sallah ya fita ba za ka iya ba kana dauran kanka na kasa haka ya kai ta ka kai karatu ga ta kayi rukuni ga ta kayi sujada ita sallah ba a wani lokacin da ita mafiya yawan malamai mutahaqqiqun sun tabbatar da cewa in mutum ya bar sallah da ganga ta wuce ko ya yi ta daga gaba, Allah ba zai zama ba a bangar akwai ba suke gare ya rama ya yi ta tuba a ɓangaren ƙarfin hujja ko ya Allah ba zai shiga da ya karfi ga hujja ita sallah ba a bari lokacin da ya fita kana kan jaki ne kana cin mota ne kan keke ne kan mashin ne kan jirgi ne in lokaci sai an tashi an yi sallah in ba zai ba a kan sirrin ka sai dai kai sallah ba za ka bari lokacin da ya fita ba amma da sauki kana iya hada zahar da la'asar ko magariba da isha duka suna iya haɗuwa a lokacin da kai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ka yi su farkon lokacin zuha ko karshen la'asar ko ka yi farkon lokacin magariba ko kuma ka yi wajen lokacin sallar isha amma dai dole sai yi sallah kuma ka duba duk inda Allah ya kira kofin bayin samari da zai musu rahama ko kuma mumilai, ko masu takawa inda ya yi bayani akan siffofin su dole dole akwai sallah ka je ka duba qur'ani ina da wurare da ba ka sun kai goma sha bakwai manya manya in dai Allah ya kira siffofin masu imani yayi bayani su ne kaza da kaza sai kira sallah duba farkon masala zalika kitabu la raiba fi hudan alladina alladina yuqimuna salata kaga san da kira duba farkon mu ne da muka kira da su kadi asdahan la ya tajiu khashibun aya ta goma yace wanda dina hum ala salawatihim magana sallah ake to in ka tafi farkon lukuman haka ne farkon namli haka ne in ka dawo bayan cikin suratul hajji haka ne in dai an kira sufofi in ka tafi karshen furkan a furkan hatta sallar nafila an kira to ita sallah muhimmiyar al'amari ne ita ce al'ahadun da zai bayyana wa bayyana shine alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah ita sallah in ta gyaru ta yi kyau aka kiyaye ta to za a ga mutum ko a kan sai ke so zama shaitani sai kaga Allah ya kare shi in ba ta gyaru ba kuma duk yadda mutum ke so ya zama rabbari sai kaga shaitan shaitan a cikin sa na uku manzon Allah yake wala tashrabanna al-khamra kar ka kuskura ka sha giya fa inna hadu bi ta giya miftahu kulli sharri ita ce mabudin dukkan sharri a duniya in mutum ya sha giya kusan babu laifin da ba zai iya yi ba ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kace sar wani mutum da aka tilasta shi a sabon Allah sai yayi guda uku ko yayi zina ko yayi kisan kai ko ya shagiya akai akai sai yayi da aka kai shi bango sai zaki ya shagiya yana da anan bai taba hakkin kowa ba da ya shagiya sai ya zo ya fada yayi zina ya gama zinan ya je auka wa mahaifiyarsa a yana cikin giyan da aka za a hana shi wanda ya zo zai hana shi kuma sai kashe shi kaga dalilin shan giya ya yi zina ya koma ya auka wa babarsa sannan wanda ya zo zai hana shi kuma ya kashe shi ya yi kisan kai sai sa hadisi ya ce fa inna amikahu kulli sharri mabudin duk sabon Allah a duniya shi ne shan giya in dai mutum ya shan giya to za a ga duk wani laifi ko ya bayyana ko bai bayyana da yana aikata shi saboda giya mistahun kulli sharri shi yasa Allah ya kira giya daga cewa aikin shaidan ne wanda ya ba da misali rijisun min amali ne farkon baya maitir, الخمر ansa, والأنصار والأزلام rijisun. min azami shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa sura kenan ma'ida aya ta nawa aya ta 90 da zaka Allah khairan zai zama ta 90 kaga innamal khamr da giya Allah ya fara sai ce wannan hayaniyan shedan ne sai ce in kuka nisanci giya to za ku tsara bauta sai Allah ya gwamara bautuwa da nisantar giya kuma hatsarin giya da annabi ya zo magana akan sallallahu sallar. mutane goma da ke da alaka da giya gaba daya zarfin da ya ce Allah ta'ala ya ne musu wanda yake sama da giya Allah ya ne masa me shan giya Allah ya ne masa me kawo giya Allah ya ne masa me murza kwayar da ake giya Allah ya ne masa me gadi zama a wurin da yake hidimar giya Allah ya ne masa me sai da ita Allah ya ne masa tsine masa a cikin sahih sunan abi dawud littafi da hadisi da dari bakwai san da ya kira guruf goma goma da yake ce su Allah ya yi masa a kan dukkan ne su guda goma nan duk wani wanda yake da wata alaka da iyayen shi da cikin tsinuwar saboda ne saboda ce lista na dukkan sharri da ake in dai sharri ne to idan dai aka yi magana giya magana ta dare Allah ta'ala ya kare kuma ga ya tabbata a sunna wanda ya sha giya ba a karban sallar sa ne kwana arba'in sai hadisi ne ba iya cikin sahiha silsilatul hadisi sai hadisi ɗari bakwai da tara duk wanda ya sha giya 40 days kwana arba'in Allah ba zai karɓi sallar sa ba in yayi ba za a kira ba in bai ba ana bin sa ba shi kwana arba'in ya tabbata suna Allah ba zai karba ba za ka nabi ya ce karka yadda ka shagiya ita ce mabudin dukkan shari'a na hudu ya ce wa aɗi walidai ka ka yi biyayya zuwa ga mahaifanka mamanka da babanka wa in ka an tafaru da min In inda zai iya yiwa su ce ba ka fita a duniyar nan gaba ɗaya completely ka fita a wannan duniyar annabi ya ce ka dan ba ka iya ya ce fasa da kuma ta gari su in suka ce fita ta fita abinda so da ke wai ko baby ko control in ba barka ya ce fita sai ka zauna kai shirin fita ka yi diresin ka ce da fita sai ka ga katsalle sai ka fado ce a bana yi kokarin in tashi sama in fita na zazana amma abin da ke nufi shine wai duk abin da suka ce a yi ka kwatanta sai dai su ga ya gagare ka haka ake ne duk abin da ba zai mutu sai a karkace a wanda ba zai yi ba a'a gwada su gaba za ka iya ba amma kar ka tsaya cewa kai ba za ka iya saboda mai akwai abubuwan da hankali ba zai kama zai yi ba amma dalilin biyayya ga iyaye sai Allah ya baka ikon yi in ba ya ga iyaye ba a ce wa tabi'i tabi'i ba a ce wa sahabi dan aljanna iya cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna a ce kin kaga mu da tabi'i karo da karo dike maka addu'a in ba biyayya ga iyaye ne kai wannan in biyayyar ka ta iyaka sai ka zama waliyi da ka sani abinda ba a zaton zai yi sai ka yi sai ka ga yayi annabi ya ce in suka ce fita a duniya don to fita na biyar annabi ya ce wala tunazi anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta wannan shine na biyar annabi ya ce wala tunazi anna kar ka zauna kana jayayya da mai wulatan amr suwaye wulatan amr shugabanni a da ke karka rika jayayya da karka rika zagin su wa in ra'aita annaka anta koda kana ga kai kai ne ko kana ga kafi su ilimi ko kafi su shekaru ko kafi su tsoron Allah yake karka tsaya kana jayayya da su wannan wasiya ce ta wasu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke karfe amma ya ce kar a musu nasiha ya ce a musu nasiha idan kana tare da mai mulki dole ka masa nasiha akan bin Allah da nisantar sabon Allah amma ya ake nasiha ya ake akwai hadisi cikin tahrij na sharh sunna da sheikh muhammad nasiru dinin albani rahmatullahi alai da malamai da yawa sun tabbatar da ingantacce ne hadisi na dubu daya da tasa'in da shida manzon Allah tsira da abin tabbata a gare ta cewa man arada ayyar sahali sultani yace bi amrin fala yubdi lahu alaniyata manzon Allah yace dukkan mutumin da yake da shugaba zai masa nasiha kada ya bayyana ta a fili inji manzon Allah kada ya yi public a wani hadisin sai annabi ya kawo cewa ma adamu fi kuma sala idan ya tabbata shugaban yana sallah kaga kenan a musulunci akwai bambancin wanda yake sallah da wanda baya sallah dan ya ce ma adamu fi kuma sala ko yana tsaye sallah ko kun ga yana sallah ko kuma wanda suke wala shi sun tabbatar iya sallah ya sanya sallah a cikin shara. sai annabi yake fala yubdi lahu alaniyatan kar ya kuskure bayyana nasiha ga shugaban public in jiwa in ji manzon Allah sai ce fal ya aqub bi a annabi yace sai ne kama hannun shugaba da fa ya khalu bihi ya tabbatar a inda zai wa shugaba nasiha babu kowa daga cikin shugaba fal ya khalu bihi ya keɓanta da shi ya ce fa in min minhu idan shugaban ya karɓi nasiha annabi yake cewa fa za zaka sai na nasara wa inna in bai karba ba yace faqad addaita ma faqad adda ma alayhi wanda yana tunan ya riga sauke nauyin da Allah ya dora masa so idan mutum yayi nasiha Allah yace ko an karba ko ba a karba ba ya sauke nauyi ne karantar da addini ko liman Allah bai tsora masa shi al'umma ta gyaru ba abinda Allah ya dora masa ne wajibi ya fitar isarwan kuma ta yadda Allah yake a isar haka zai ta yadda manzon Allah yake a isar haka za a isar to amma Allah ba zai tambaye mai da awa to me yasa ka kaza bai gyaru Allah ba zai tambaya ba shi yasa idan ka duba cikin ulita cikin kaifa na sani ban da wannan in ka duba cikin haya an alhaya alhalakatu alula na ali ibn abdul khaliq al-karni shek yake cewa annabi yake akwai annabin da Allah ya turo da ya zo duk duniya har ya da awa ya koma zuwa ga Allah duk duniya ba wanda ya karbi sako a wurinsa amma da ya koma ya ce Allah bai haranta masa ladansa ba wani annabin da ya zo duk duniya mutum da ya bi shi amma da ya je wajen Allah an ba shi ladansa ɗari bisa ɗari wani mutum biyu suka bi shi annabi nuhu a wata riwaya sai ya yi shekara tamanin yake wa'azi sai mutum ɗaya ya mutu a shekara ɗari tara da hamsin a wani ƙauni mutane goma sha biyu ne suka karbi sabon Allah a bakin sa amma yana cikin ulul azmi min ar-rusul annaba da suka fi kowanne daraja a wurin Allah yana saboda me saboda haƙƙin mai karantarwa shine isar da sako ba yara ba kuma isar da sabon annabi yake fala yubu lahu alaniya kar ya bayyana fal yakhlu bihi yake da shi idan ya gaya wa shugaban ya karba yayi shi ya sauke nauyin shugaba ya yi nasara in bai karba ba to shi ne wa'azi ya sauke nauyin da Allah ya dora masa bayan wannan bayan wani wajibi kawai ne ne wa'azi ya sami mai mulki da ya dace wa nasiha ne wanda wannan shi ne amma ba haƙƙin sa bane sai ya gyara al'amari haƙƙin sa shine ne ya yi wa'azi amma da bai ce ma adamu fi kuma sala in kun ga shugaban yana sallah saboda ne saboda a musulunci mutum da mutum haƙƙi na saba yanzu duk duniya a mutane wa kowa haƙƙi manzon Allah da waɗanda suka yi imani da abin sai na biyu suwa iyayenka to a tsakanin al'umma ma haƙƙin wani ya kaje so idan musulmi ya shiga cikin waɗanda suke ma a damu fi kuma sala haƙƙinsa a musulunci ya fi na wanda baya wannan saboda haƙƙi haƙƙi ne duk wani mutum a duniya akwai matakin haƙƙin da yake da shi har abokin gaban ka makiyinka da bai da Allah bai da haƙƙi a kanka amma mai haƙƙin shine ne ka masa adalci in ka samu amana sana hannunka amma babu haƙƙin sai ka taimake shi babu haƙƙin sai ka ciyar da shi amma iyayen ka na da wannan haƙƙin amma shi ne haƙƙinka ka ne bai da akwai Allah sai ka zama shugaban sa haƙƙinka ka ne sai ka masa adalci wannan shine haƙƙin da ke kanka bayan wannan wani baka da haƙƙi bai zama dole sai ka ɗauki kuɗinka ka ba shi kyauta ba saboda mai saboda haƙƙin bai kai ga haka ba mafhum tayyib haka manzo Allah yake wannan shine haƙƙi idan muka duba musulunci kwata-kwata zai goyon bayan zalunci na kowane shugaba a duniya amma musulunci iya da tsarin yadda ake gyara barna ko da bittadiri ba an ka ɗauka in ka ɗauka tsinuwa da zagi zai iya gyara al'umma da najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya malam su fiye da ya kudu ba sati uku da ya wuce a nan ya ce ɗansa ya da karatu madina satinsa ɗaya a can da ya yi sai kuma waya sai ya ce kai baba abinda na gani a saudiya yadda suke yi wa shugabanni addu'a da nasiha da fatan alkhairi allah ya shige su yace inda tsinuwa ne zai gyara yace da najeriya ta fi kowace amma mu ga matsalolin mu ga gara garin bayan su kuma da je saudiya su gani ba za ka taba ga wani mutane magana mun ba addu'a ba a kan kasar ba saboda me kasar nan ba ta mutum da bane duka samu shi kuma ba wata kasa da a duniya nake jin tawai sai Najeriya yanzu ne mun ba da misali Allah sani sau biyu ana bani damar citizenship na wasu kasashe da ina zaton a duk mutum goma tara ya haka ba su za su karba ba ban taɓa karba ba an ba ni ban taɓa karba ba akwai kasar da ta buƙaci ni in zo ga madan kasa wallahi na na ce ba za su ba na Najeriya kaɗai nake buƙata kuma ƴaƴana na hana kowa har a zuwa da gina wata kasa saboda me saboda in ban in na yadda na karɓi wata ƙasa ba zan damu da gyara kasa ta ba amma in ba ni da komai sai najeriya to dole zan yi kokari na rage ta to duk abin da ka ga mun yi haka muka fahimci addini in muka fahimci haka ne dai to wallahi duniya ba zai canja mu abin da shine ne mu fahimci dai shekara biyu na karatu a nan har akwai dokar da ne a wurin aiki na na har lambar ɗan ƙasa da wasu abubuwa waɗanda ba musu zaɗi ba suke ta'addanci a wanda ya wuto ya ce duk inda a ganna afirka aka ce ni ba fala ba ya sa da juya da baya kun gana ga na gagara karatu a wanda ya ga akwai damuwa tare da ni wallahi duk bala'in duniya ba abin da yake ajiye ni minti ɗaya saka fitin ban yi bacci ba na tashi saboda in barazana na kisa da duk nan kafin kusan da ba na duniya tun ina documentin adadin barazanar da aka yi wa raina na ta lokacin da rubuta sau 40 da kuma babu yan secret kuma babu wani ya tsoga ne kana iya barazana amma ka gwada ka gani inda ne Allah ba ta bayyana san ne ba ai an yi mutum nawa ne raka masa wannan barazanar ya ci gaba da abin da yake har yau na juya da baya na san raina a kallon Allah yake shi kada yake da ikon da ya bani kuma shi ke da ikon ya karba da ni duk duniya ba ni iya ikon da ɗauki rashin sa sai Allah idan lokaci na yayi wallahi ko a siza nake zai na koma zuwa ga Allah in bai yi ba kuma wallahi duk duniya ba ni iya da ni ina da'awa akwai kan da iyalin hada a makaranta tun ina lokaci ta dauki takardar da aka baka ce a daren nan za a zo a kamo a taka kashe ni ta shigo da shi ɗauka a karanta ina azkar na da daga wa'azi a kauye kafin na kammala mai bacci sai da azuma da tashin ga takardar abin ya dame ta ta ba baki lokacin ba zai isa dai ba ta ce haka kai bacci ki zume da ne ina irin wani na hana bacci da ina za a yi ba haka muke ba da abu ɗaya ake canja mu shine karfin hujja amma wallahi in ba ka da hujja babu wanda ya wallahi babu shi duk duniya ba sai da me sai da karfin hujja in ka kawo karfin hujja wallahi ba zan koyi maka ba na fi ruwa nan kashe ba amma ba ka da babu to hujja kuma ne mai qala Allah kuma ya zama ka tafiya bude takardu gaban malamai ka zauna ba wai ka shiga google ko wani abu ba a hujja ta malamai yadda na bude ina ga ka bude ka kawo So mutum yana bautar Allah ne da yadda ya fahimci me ya fahimci addini yadda na fahimta da haka zan bauta wa Allah yawa irin barazana da magani akan hidimar addini wallahi da ba bare na uku ba amma wanda zai ga wannan barazanar yayi a gode ba ta shigowa Najeriya saboda tsoro amma ka taba gana cewa cikin ta duk bala'in da aka yi a North ka taba gana cewa wai ba zan zauna a North ba duk wanda ya sani ya san duk ana cikin ma rashin kwaci hankali zan fito ne salloli biyar a masallaci a lokacin a gidana ko dan sanda babu ana ba wa malamai police a bauchi ana fitina ni an duk wanda yake bauta da na karba kuma zan kowa ya koma da aikin sa kuje kuje da kanku kuma bar mu da kanmu a gida na ke fara ni ban taba karban kore su a lokacin babu ko kwaya dai a gida ne to ita rayuwa da hujja ake in ka ga mun abu to haka muka fahimta wannan tsakaninmu da Allah muke sannan kuma barazanar da muka gani a rayuwa ba ma wai ta duniya ba a ta gaba ɗaya muka gaya maka ba za ka iya barci ba in ka je ka wallahi dan tausayi ba za ka iya barci ba da abubuwan da muka shiga amma dai kuna da wani ana ko magana ban taɓa yau shekara ne na taɓa zuwa mana magana kuma na taɓa hana yawo a afirka daga lokacin a afirka na shiga ta kai bakwai ko takwas suna yawo na to ne dan adam zai ke ɗaukar raina ne ba kuma addinin na wasa muke yi ne addinin ba da wasa muke Allah ba wallahi addinin ba gasa bane wannan hidimar addinin aure na ta kowace nima da Allah ya yi a duniya zan iya barin kowace nima dan wannan saboda wannan ita ce aulawiyya a wuri duk ni'imar da Allah ya yi ba abin da nake jin daɗi kamar matsayina na almaji da yake karatun addini ni ban ce malami bane ban isa ba akwai malaman mu almajirai ne amma ba ka saka ce mun jahili ba ni dai ba malami ba ne kuma ban taba zuwa gaban ku na ce muku ni malam ba ne kuna taba ni almajiri ne eh, almajiri ne haka malam ku suka tarbiyyar da mu almajiri ku ne bi kuma da malamai ne ne bi kuma da malamai ne ina magana akan kaina ne cewa ni garbi ne ah, min ya tsaye na tsaye amin ya amin amin wannan idan ka duba irin waɗannan approach na da'awa kawai a hoto a yi canza zage-zage da sauransu a farkon zuwan shari'a ta sannan mun yi shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ɗaya dubu biyu da biyu wa'azin shari'a ina cin wanda suka yi jawo duk ƙasar da muke da'awa na wa'azin shari'a amma ya gyara al'amura ya gyara saboda ba haka manzon Allah ya ce a yi ba a bisa da fahimta ba bai gyara ba yanzu yin wannan ya kawo abin da ke faruwa a yamma shi ya kawo na syria shi ya kawo na libya a wanda ke sha'awar da kasa da koma irin wannan duk irin wannan ya kawo kisa duk abin da manzon Allah ya karantar in ba haka aka ji ba to wallahi akwai matsala so ana ana addini ne da da karfin hujja in Allah ya ce mu yi kaza sai mu ran da ka bi ko na hadisin da ba mu san da shi ba ke mana ga shi da kuma ga abin da annabi ya ce a fili muka duba sharhan da malamai suka suka canja mu amma yanzu mun ga hadisai mun zauna da manya-manyan malaman duniya a sauke sun ce mana ba haka ba ne ga yadda annabi ya karanta na zauna da shek sale fauzanin fauzanin sai ah, ba haka annabi ya karanta ba waɗanda muna da sun yi jikoki da mu a haifi a shekaru, da ilimi kuma duniya ta san mai ne to muna addini ne da ne da hujja wancan abubuwan an yi su 2000 a wani lokacin abin shari'a amma bai bai gyara da mura saboda ne saboda a yadda muka fahimta zuba haka annabi ya ce a yi abu al'amarin ba duk yadda muka ga annabi ya ce a yi wallah haka za mu in yau a masallacin nan kake kaka hadisi annabi ya ce a fita da lange wallahi sai na gaba sai mun gwada saboda mu ba da muke yi sau da kafa sai manzon Allah kawai abu ya tabbata a bakin sa malamai kuma suke haka ne ma'anan hadisi to aikin mu shine sami'ina wa ta'ala kowa a cikin mu zai bauta Allah da abun da ya fahimta ne to abin da ka fahimta sai kai ni abin da na fahimta da shi zan yi ne da shi zan yi Allah ba zai tambaye ka akai na ba zai tambaye ni akan ka ba amma zai tambaye ni akan kai na yaya nai. kuma me ilmantar da ni shin nayi daidai ko ban yi ba mafu bai sai na shida sai na gabe ce ah, wala ka sirra min az-zahd karka gudu daga filin daga wa in halakta wa farra ko koda kuwa duk sauran mutane sun gudu sun barka sun za ka iya tsaya a filin da kai ka tsaya wa an fit min tsaunika ala halika. ka ciyar daga an shi ne alghina daga arzikinka akan iyalanka kamar da Allah ta'ala yake wa man min minkum tsaulan cikin nisa aya ta 25 so ka ciyar daga arziki wadatarka akan iyalanka kuma wala tarfa asaka an ahlika kar kuma ka rika daga sanda a kan iyalanka kana yawan dukan su sunna ta karantar da mu da cewa mutum ya dace bulala a ina a gidansa annabi ya karanta da mu hadisin ya cikin adabul mufrad hadisi na dubu daya da dubu da tara yana cewa alliqu sawt fil biyut haythu yarahu ahlul bayt fa innahu adabul lahu annabi ki kurka rate gudana a gida inda ‘ya'yan gidan yara ya rasu daga bula da suna wucewa saboda iya musu ladabi mun tashi muna kayana zauren mu akwai dorina ta mahaifina ta fata in ka zo ka wuce in ya kalle da shi ke rufa sai ce za ka shiga kai kai kuma duka dattawa da ba a raba su da me gorina ta fata nan da aka dan mummurta ta da ja shiga ta a cikin ta amma ba dole ga yi dukan ba sai sai shekara ba a yi duka ba amma daga sun da ta ga dauko ta to wannan sunna ne yara sai da dan barazana sai kara ce ta a falon ta gorina in sun su ce kalli kalli kuna son tashi ko sai ka ga bakin sa alaikum ya tsila ba sai ka sakar ba in ka je kullum sai ka saukar to zuciya za ta bushe sai su daina tsoron saboda yaro yana tsoron duka da mu kuma ka zama kullum sai ka daka to za a wajen da baya tsoron duka baya tsoron duka to kar ka kai matakin da kullum duka ne sai ka ci tura mashiga daga sai a mutu da ne ta amma rafe wanda nuna ka suna motsi to ku duba kun ga dori nan nan ku kuna son tashi ne in mm, abbakar ka tashi to to kowa shiga sai ta yi amma ta zauna gida babu dorina to akwai matsala dole sai akwai abin ladabtar da yara ba za a ladafar da su kullum matsayi ana musu akwai abin ladafarwa su shiga taitayen su haka ake so sannan su a cikin fillahi azza wa jalla ka rika tsoratar da iyalanka a cikin haƙƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kullum kana zama da iyalanka kana musu ne kana musu wa'azi kana jan hankalinsu akan bin dokokin Allah yanayin ɗabi'a na iyalai in babu wa'azi su iyalai suna da son jin daɗi jin daɗin nan mafiya yawa ko na halal ne ko na haram ne kaɗan ke cewa no haƙƙinka ne kai mai gida ka riƙa nisantar da su daga dukkan abu na haram ku yi haƙuri da duk abin da Allah ta'ala ya ba ku ku yi haƙuri da shi shi nake kawowa idan aka ce za a kawo muku haramun to haramun wata za ta kai ku ba a aljanna kai haƙƙinka ne ka riƙa musu wa'azi ga irin suratul tahrim aya ta hudu da ayoyi da dama a qur'ani da Allah yake mana wasiya akan jan hankalin iyalai kamar ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يأتون الله ما أمرهم wajibi ne a rika tsoratar da iyalai a cikin haƙƙoƙin Allah kare da gidanka babu lokacin jin wa'azi ya zama a gidanka akwai tasha ta wa'azi da za a zauna lokaci a ji wa'azi ko a kunna a rediyo ko a ma waya ne in ka ji wa'azi mai amfani a youtube ne ko kuma a whatsapp ka tara iyalan da kace na ji wani sako muhimmi duk da wuce minti goma ba goma sha biyar minti biyar sai ka zauna sai ka kunna da sai kowa ya ji in an ji to me muka fahimta me muke yi daidai to mu gode Allah ina muka kuskure sai mu gyara a kullum a matsayin mu adam za mu yi kuskure kuma duk dan adam har ya koma ga Allah akwai room for improvement wajen kyautata alaƙa tsakaninka da Allah ba ran da imanin mu zai kai geji wai mu ce yanzu mun kai ɗari bisa ɗari wallahi babu rana a kullum duk wayewar gari akwai wata dama da zace mu kare kokari a kai musulmi na kwarai shine wanda shekaran jiyarsa ta kai jiya ba jiyarsa ta kai yau ba yau ɗinsa ba za ta kai gobensa ba bala'i ya kai bala'i idan ya zama jiyan mu fi yau kuma ya zama yau ɗin mutafi gobe muna ƙara kusantan kabari a na lalacewa ba ba ne sai wani abinda Allah yake san mu da shine zama kullum gaban mu ya fi bayan mu kyau wannan shine hanyar da za mu tsira Allah ta'ala ya samu wanda lafiya Allah ta'ala ya fi iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abuwa da muke karantawa subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت كتبت أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى